Hukumar lafiya ta duniya da ƙwararru a fagen cimaka sun ce galiban cutukan da ke barazana ga rayuwar bil'adama a yanzu suna da alaƙa da yanayin nau'in cimakar mutane. Sai dai ba ga talauci da fatara, ƙarancin aiki da masana kimiyyar abinci a wasu daga cikin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a galibin ƙasashen nahiyar Afirka irin su Najeriya. na zama babban ƙalubalen kiwon lafiyar jama'a a nahiyar. Tunda abinci ya zama dole a ci. To in haka ne ashe cututtukan muna so mu samu sauƙin su dole sai mun san me ya kamata mu ci me ya kamata kar mu ci mutane har yanzu ba su waye cewar wannan fanni ga amfaninsa ba sannan kuma bangaren gwamnati ma ba a cika ba da muhimmanci a wannan ba kamar yadda ake a sauran bangarori na duniya saboda da dama idan ka je asibitoci zaka samu ba waɗanda suka karanci fannin ne a gurin ba da tishiyan zaitun aminu mahmud kenan na cibiyar nazarin kula da harkokin lafiyar cimaka ta najeriya domin magance wannan kalubale kungiyar wanda organization mai rajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata akan kimiyyar sarrafa abinci da kayan gona ta ɗauki nauyin karatun wasu ɗalibai mata su talatin da ke karatu a wannan fanni a jami'ar Bayar Kano, Najeriya, kuma har ma ta shirya musu bitar ƙarin ilimi a jiya Lahadi. Dr. Ashiru Abubakar da ke zaman jagoran shirya bitar ya ce ɗaliban sun fito ne daga iyalai masu rangwamen karfin tattalin arziki. Duk abin da ya samu ya shafi harka ta abinci misali ya za a sarrafa shi da waye a gida da shirin za ga cewa iyaye mata ne suke yi. So babban wannan abin da yanzu muka yi shine ya za mu yi ga mu taimaka wa yara mata da suke karantar courses wanda suka shafi cimaka da harkar noma a nan Najeriya mu biya musu kuɗin registration a ci gaba da basu su gudunmawa ta bibiya da tabbatar da cewa sun yi karatu mai nagarta kuma muna fatan cewa idan har dama ta samu wayannan za mu ɗauki nauyin karatunsu har zuwa sanda za su gama makaranta. Ɗaliban da suka ci gajiyar wannan tsari na ƙungiyar wanda organization na cewa. Sunana Maryam Ali Usman ina karanta nutrition and dietetics to gaskiya dai na ji daɗi sosai allah ya saka musu da alkhairi insha Allah na yi alkawarin zan tsaya na yi karatu in Allah ya yarda kowace jarabawa zan dinga fasin insha Allah. Sunana Sadiya Muntaka Shehu, ina karanta nutrition and dietetics. kimiyyar nazarin abinci a jikin mutum wani abinci mutum zai ci wanda zai inganta lafiyarsa ya kare shi daga cututtuka da dama sun biya mana kuɗin makaranta na ji daɗi sosai wallahi saboda dama ban biya ba ina tunanin ta yaya za a biya min gashi na fara level ina tunanin in ba a samu kuɗin nan ba fa zan iya rasa karatu na duk da tallafi daga kungiyoyi irin su kungiyar wanda organization da ɗaiɗaikun mutane da ma wasu daga cikin gwamnatoci ɗalibai da yawa da ke karatu a jami'o'in najeriya sun haƙura da karatun biyo bayan mummunan ƙarin kuɗin makaranta a jami'o'in ƙasar a shekarar karatu ta bana mahmud ibrahim kuli muryar amurka daga kano nigeria